Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke Yamai a kan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar to a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a abuja ta rushe babban taron jam'iyyar adawa ta pdp da ya naɗa sanata ahmed makarfi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a watan mayin da ya gabata abin da ya faru yau ya nuna cewar tun da abin da muke bayani abin da tun da Ali Sharif ya ce akai shine maganan gaskiya shine bin doka shine kuma tsayayyen maganan da ke akwai a gaban doka. To yayin da ake ta ci gaba da cece kuce dangane da dacewar daukan matakin soji akan tsagirin Niger Delta ko kuma akasin haka za ku ji irin fashin bakin da masana harkar tsaro ke yi. kuma a yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku inda dakarun najeriya suka ce suna duba yiwuwar ɗaukan matakin soji akan tsigirin niger delta idan har tattaunawa da ake yi da su ta sulhu ta citira ya kuke kallon lamarin lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafe da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba ne a wajen babban taron su a birnin Philadelphia, shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawabin da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka ba Donald Trump ba a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. A jawabinsa, Shugaba Obama ya yi magana akan irin ƙalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya yi yakin neman zaben shugaban ƙasa, inda kuma ya nuna nasarorin da ya cimma a lokacin mulkinsa, ya kuma bayyana cewa Hillary Clinton ita ce 'yar takara a wannan shekarar da ta yi imanin cewa idan mutane daban-daban suka haɗa kai, za a samu ci gaba a Amurka. ya kuma ce babu mutumi ko macen da ta taba cancanta ta shugabanci amurka kamar clinton wadda ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen amurka a wato a lokacin wa'adin aikinsa na farko haka kuma shugaba obama ya cicciki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump he's just offering slogans and he's offering fear he's betting that if he scares enough people he might score just enough votes to win this election. Shugaba Obama yake cewa Donald Trump baya da komai da zai tsina nawa Amurka, illa surutai na iska kawai. Yana jin idan ya tsorata mutane sosai za su iya sa Kuma wannan ma wata cace ce da Trump ba zai ci ba, tunda yana neman rena wayan Amurkawa. Ko bayan shi shugaba Obama, sauran waɗanda suka yi jawabi wato jawabai jiya sun hada da mataimakinsa Joe Biden da kuma mutumin da ita Hillary Clinton ta ɗauko ya zama mataimakinta Tim Kaine. A yau ne ake sa ran cewa ita kanta Hillary Clinton za ta yi wato za yi karbi jawabin amincewa da karɓar zama 'yar takarar jam'iyyar ta Democrat. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallami jami'an sojin ƙasar ta fiye da 2,400 majalisar kolin sojin kasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amura bayan abubuwan da suka wakana a kasar yanzu dai an ɗora wa manyan jami'an sojin kasar nauyin cike gurbin manyan hafsoshin soji masu mukamin janar-janar su 149 kusan rabin gungun manyan sojin kasar mai mambobi 358 waɗanda ake zargi suna da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan nan na yuli zaman da aka yi a safiyar alhamis ya haɗa da firayim minista binane yildirim da kwamandojin sojin ƙasa da na ruwa da kuma na sama haka kuma gwamnatin ƙasar ta rufe tashoshin dalabijin guda 131 da wasu gidajen rediyo da kuma kafofin yada labarai da dama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka amince su ajiye makamansu, suka kuma mika kansu ga hukumomi daga nan zuwa watanni uku masu zuwa. Bayan yarjejeniyar afuwar kuma, Assad da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu sun ce gwamnatocin Rasha da Siriya za su buɗe wasu hanyoyin fita birnin Aleppo guda uku don fararen hula da 'yan tawayen da suka amince su ajiye makamansu, sai kuma hanya ɗaya don 'yan tawayen da ba su amince ba kuma suna so su gudu da makamansu. A wani jawabi da suka yi ta kafar talabijin, Shoigu da shugaba Vladimir Putin sun ce nan ba da jimawa ba za su fara aikin ba da agaji mai yawan gaske a wajen Aleppo don taimakawa fararen hular da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, har ma da mayakan da suka yarda su ajiye makamansu. Bayan hanyoyin da za a buɗe kuma, Shaigu ya faɗi cewa za su tanadar da sansanonin ba da abinci da magunguna a wajen birnin. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata kotu a Abuja ta soke babban taron da jam'iyyar PDP ta yi a watan Mayu wanda ya baiwa sanata Ahmed Makarfi shugabancin jam'iyyar. Daga abuja ga rahoton da Nasiru Adamu ya aiko mana. Hukuncin babbar kotun tarayya ta Abuja ya biyo bayan ɗaukar ƙara ne da sanata Alimadu Sharif ya yi da ke buƙatar kara taɓa kujerarsa gabanin sahihin babban taron jam'iyyar. Kotun da ta soke babban taron da jam'iyyar ta yi a Fatakwal a watan Mayu da shine ya karkare da kafa kwamitin sanata Ahmed Makarfi. Alkali Okon Aban Victor ya ce gabanin taron na Fatakwal akwai umarnin babbar kotun tarayya ta Lagos sau biyu da ya hana taɓa kujerar ta Sharif. Wasu matasa masu marawa Ahmed Makarfi baya sun yi zanga-zanga zuwa babbar kotun tarayyar don hana hukuncin da hakan bai samu karbuwa ba. Mai taimakawa Sharif kan labaru Ino Bola ya ce su ce kotun ta tabbatar. Abin da ya faru yau ya nuna cewar tun da abin da muke bayani abin da tun da Ali Sharif ya ce akai shine maganan gaskiya shine bin doka shine kuma tsayayyen magana da ke akwai a gaban doka. Wani Ino kafin wannan lokacin na san kun yi wani zama inda aka nemi sasanta Sharif din nan da sanata makarfi kuma sai har yanzu gaki nan kuna ta zuwa kotu wannan nasara yau gobe kuma wata kotun ta warware hukuncin wannan. Ali Sharif ya ce musu to tun tunda kundin tsarin dokokin PDP ba ta san da zaman ta gaba da makarfi da abokan tafiyan sa su yi marabu su bar kace nace din nan da Ali Sharif. A bar Ali Sharif ya shirya taron kasa sabo inda za a zaɓi sabbin shugabannin fati ya yadda in ya so ne in abin da yan jam'iyya suke so ne zai iya yafe sauran shekarun da ke gabansa wanda zai mulki jam'iyyar nan. Amma sun ci wannan kuma abin da kotun nana ta yau shine abin da dama Ali Sharif ya ce masu ayi. Tun da neman sulhu da suka yi ba neman sulhu ba ne neman sulhun ne menene ake cewa na muzuru ne wannan dai ya nuna kokarin sulhun da kwamitin amintattun PDP na dakatar da shari'a a kotu ya ci tura ga ma fatar shugabannin amintattun sanata Walid Jibrin maganan kotu kotu kotu wannan ya je kotu wannan ya je bashi nasara wani ba bashi nasara ba muna nan muna ta kokari kwamiti na amintattu na wannan jama'iyya mu ga mun samu hanya wanda zai zama mana hanyar ɗinke wannan bambance-bambance Hukumar zaɓe dai ta amince da tafiya da ɓangaren makarfi a lamuran PDP gabanin zuwan wannan hukuncin da ke nuna komai na iya sauyawa bisa matakan shari'a. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan ya yi wannan bayani. Muna saurara dai kawo yanzu ba mu ji sakamakon wannan hukunci ba ko kuma ba mu ji ma wannan hukunci ba amma ita hukumar zaɓe bisa ga wannan hukunci na kotun Port da kuma bisa ga bayanai da ke gabanta ta riga ma ta ɗauki mataki akan ita za ta ba ma ɓangaren sanata makarfi ne fifiko. tumana abin da take nufi koyaushe kotu ta ɗauki wani mataki ko za ku ci gaba da mutunta abin da ta faɗa ne. Eh, tabbas in idan an kawo wani hukunci wanda ya bambanta kuma aka bamu umarni akan mu saukar da wancan bangaren makarfi to ya zama wajibi kenan mu haka amma kawo yanzu haka bai faru ba. tamkar dai akwai saurari na kaba kenan ga warware rikicin na pdp da ya ci ya cinyewa nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ban tsoro. To a gaida Nasiru, to har ila yau a Najeriya ana ci gaba da ceci kuce dangane da koya dace a ɗauki matakin soji akan tsagerin Niger Delta. Amma fa idan tattaunawar da suke da gwamnatin tarayya bata kawo ƙarshen hararan da suke yi ba. Yayin da wasu ke goyon bayan hakan wasu ko cewa suke a ci gaba da bin lamarin sana a hankali. Iya kuma Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya. mai fashin baki ne kan harkar tsaro na kuma tambaye shi yadda ke kallon wannan lamari to a ni kullum abin da nake faɗi ne wayannan abubuwa da suke faruwa dole ne a yi taka tsantsan da dukkan abubuwan da ake ciki a duba halin da wayannan mutane suke ciki a tabbatar a musu adalci an yi gaskiya a rike musu amana amma idan ya zamanto a mutane duk wani abu mataki da za a bi gwamnati ta yi ta kare musu muradunsu da 'yancinsu su kuma suka juya baya a matsayinsu na 'yan ƙasa mabiya suka nuna cewa wayannan abubuwa da gwamnati take yi ba daidai ba ne to so an dawo an zauna da su a teburin sulhu a tabbatar an zauna da su an tattauna an ga meye matsalar meye matsalar su suke nema a gwamnati ita gwamnati kuma me take nema a wurinsu saboda abubuwa na tsaro ba abun wasa ba ne da kuma cin amanan ƙasa su ma sai a duba kuma me yasa suke wa'annan abubuwa a ya eh, do wani batu da ke jan hankulan mutane shine yau sai ka ji wani bangaren kungiyar ya fito yana musanta wani shirin tattaunawa da gwamnati gobe sai ka ji wani bangaren ya fito ya ce a lalle ana wannan tattaunawa kamar za a iya cewa akwai rarrabo kawuna tsakanin kungiyar ta avengers kenan eto eh, alhamdulillah idan ka duba yadda wayannan abubuwa suke tafiyar da su. wato mutane ne wani lokaci sai ka rasa ina suka sa gaba baka san inda suka sa alkiblan su ba yau wayannan su zo su ce za su tattauna da gwamnati yayin da aka zauna aka yi magana da su sai ka ji wasu sun fito su ce ba su yarda ba a cikin su kuma abin da wayannan mutane suke yi su ba kasan nan suka sa a gaba ba ta'adi suka sa tsageranci da sauransu sun saba a duk lokacin da suka yi wayannan abubuwa a ɗauki kuɗi a basu su yi abubuwan da ba daidai ba to a yanzu irin wa'annan ba za a yadda da wa'annan ba kuma ba za a yadda mutane su ci amanan ƙasa a kyale su su ci gaba da wa'annan ta'adi da sauransu ba a gwamnatance ya kamata a duba a zauna da su tantancin mutanen da aka san su ne a yi wa'annan abubuwa da su in ya so in ba su yadda ba a sake zama da su kar a gajiya to fa in kuma abubuwa ba su to fa ba wani abin da za a yi sai dai kawai a amfani da karfin soja dan ba wanda ya fi karfin doka da oda duk wani abu da za a musu a musu adalci a gwamnatance an yi ba yau aka fara wa'annan abubuwa ba irin kudaden da ake basu da irin taimaka da ake a kasashen wa'annan mutane amma duk da haka suka kyankyasa ƙasa suka ce ba su yadda ba ba za a tafi da su lafiya ba to fa ba laifi ba ne gwamnati ta yi amfani da karfin soja don ba wanda ya fi karfin doka da oda aka yi haka. ya komodo ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya mai fashin baki kenan a harkar tsaro a najeriya to yakan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku inda dakarun najeriya suka ce suna duba yiwuwar ɗaukan matakin soji akan tsagerin naja delta idan har tattaunawa da suke yi da su ta sulhu ta citira kuma ba su daina kai hare-haren da suke yi ba ya kuke kallon lamarin kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta onyeka owenu da ke magana akan zaman lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka ne yanzu karfe biyar na yamma saura kwata a nan washington da sauran jihohin gabashin amurka kira mu na farko ya fito daga jihar naija ne wane ne akan layi am sunana bala na buta na saya kanji to malam bala na buta muna jin ka to ni yi na akan tsakiyar neja delta hmm. abin da ya kamata da gwamnatin tarayya ta zauna da su a tattauna da su bisa ga abin da suke bukata in dai har bai ketar doka ba a yi masu amma idan ba su yi haka nan ba ya kamata tona kaman kana tare da mu malam bala mutane eh muna jin ka muna ji saboda mutane wanda ke neman su kawo ma kasa tashin hankali haka nan boko haram ta tashi a hankali a hankali ta zama mutane bala'i a kasa don haka muna fatan a tattauna da su in dama haka ta samu in ba ta samu kuma sai a ɗauki matakin soja gare su ra'ayina kenan to mun gode malam bala daga jihar Neja bari mu je Jos jihar Plateau wane ne akan layi Hello na Jos kana tare da mu wa alaikum salam To Alhaji kuna magana da Awal Hudu daga Bukuru na Jos South jihar Plateau Nigeria To malam Awal muna jin ka to wani yi na akan yan neja delta nan gaskiya idan daidaita wannan bai gamsu bai yi ba kawai burutai ya buɗe wuta kawai saboda an daɗe ana faman wannan abu ɗaya da su tun muna yara muke jin ana ce ana daidaitawa da su har yanzu ba daidaitawa ba ka ganin kaman koken da suke gabatarwa na cewa yankin su yana tattare da ci baya da rashin abubuwan more rayuwa suna da hujja manyan su su suka jawo musu saboda ai manyan su su suke amfani da sunan gurin da sunan yankin suke cin kuɗi duk gidajen su na Abuja ai ba sa zaune a inda suka bar yaran sai su je su zuga yaran su yi fashe fashe su su je su karɓo kuɗin su zo su koya a Abuja to awwal hudu kenan daga Jos Jihar Plateau bari mu je Abuja wane ne akan layi Hello na Abuja kana tare da mu? to yau dai muna tattaunawa ne kan batun yiwuwar da sojin najeriya ke dubawa na daukan matakin soji akan tsagirin niger delta ga kira mun samu daga kamaru da ke makwabtaka da najeriya wani ne kan malam dauda ne daga kamaru a jihar jihar kuma yaguwa to muna maka maraba da zuwa malam dauda muna jinka ka Eh, ne abu da fi da kullum nake kokarin kiran layin kunnan amma ba na samun wucewa amma da yake Allah ya san eh. don Allah ina neman afuwa ringa daukan wayan mu idan muka kira daga wani kuma eh wato abin da ke faruwa malam Dauda shine mutane da dama suna kira daga sassa daban-daban na duniya kuma layukan suna shigowa ne a lokaci daya sai wanda aka ya samu shigowa a daidai lokacin kamar rige ne ake yi tsakanin masu kira kana jin yawa kana tare da mu eh kaman to menene ra'ayinka game da abin da muke tattauna akai eh, na da sakarun neja Delta da ni dai na fi so a yi sulhu a samu a sulhunta da su a samu in an samu sulhunta da su za su dauka mataki a kan soja. To malala mun gode malam Dauda daga Kamaru bari mu je jihar Katsina wane ne kan layi? salamu alaikum Haruna da Katsina Haruna da Kamara. Wa alaikum salam malam Haruna muna jinka. in zarar nake ba da to a dai dan bi hankali in hmm. abin ya tutura ne yana da kyau a hankali a gani ana tare da sa hankali nan amma dai sun fi yadda za a daidaita da su hmm. to ra'ayin malam eh to mun gode haruna daga katsina bari mu je jihar bauchi wani ne a kan layi na bauchi eh, kana jin mu daga gadamewa wane malam godwin yawa to malam godwin muna jin ka to wannan maganan yanar yadda ta ba hmm. ai kamata a zona da su to to da an zona da su a san damuwansu hmm. to gwamnati kuma su ma su san abin da ya kamata su yi amma idan sun ci sa da su mataki a kansu to mun gode kwarai eh. malam ah. godwin kenan daga bauchi bari mu sake komawa jihar naija wane ne kan layi eh, ibrahim ne to malam ibrahim muna jin ka to ni dai ko sai na kira amma ban taba kama ku ba sai Allah da sani same ku Allah sarki eh mun gode kwarai da ka eh. ta yi kokarin wato ci gaba da ni Allah ma karin gidan rediyo eh to mun gode kwarai muwa menene ra'ayinka yawa to ni dai ra'ayi na kawai dai na ji daɗi ya yawa kan nasa ne ku to mu ma muna matuƙa farin ciki malam ibrahim mun gode kwarai da gaske bari mu je jos jihar plateau kuma dai wane ne akan layi kuna tare da mas amani ne mas amani eh. to muna jin ka na gaskiyar magana a game da maganar Niger Delta. Mm. Gaskiyar magana a yi hankali. domin idan ba ya hankali ba to gaskiyar magana abubuwa za su zo za su yi za su lissafi fa zai rikice a rasa makama saboda haka ina ba gwamnatin tarayya shawara da sojojin najeriya shawara gaskiyar magana magana a zauna da su a tattauna shi ne mafita domin in ba haka ba to kasan nan za mu fada abin da ban tsammani ba. to mun gode kwarai malam mas amani daga jos jihar plateau bari mu garzaya zuwa jihar kebbi wani ne kan layi kuna magana da nasiru abdulhadim ne daga karamar hukumar shangal lokal gwamnati hmm. nasiru muna jinka ra'ayi na a shi ne ya kamata a gana da tsagerin mega delta sadin nan domin a tattauna da su an har sun sai wani ta ɗauki hukunci da hannunta amma ya kamata a gana da su domin a yi musu adalci hmm. to mun gode nasiru daga jihar kebbi bari mu sake komawa jos jihar platin har yanzu dai wani ne kan layi eh, alhaji bello ne mai kano daga kwallo eh, alhaji bello muna jinka eh, wallahi na jade ina neman ku ban taɓa samun ku ba sai yau Allah ya sa na tsare to muna matuƙa farin ciki mu ma Alhaji Bello kamar menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna akai Alhaji Bello ne mai Kano daga Kwande ramar hukumar Kwamfan Eh muna jin ka. Hello kana jin mu Alhaji? Eh, Yawa to menene ra'ayinka? Eh ra'ayina a samu dai a sasan kajere. Da kamata a ita gawon daukan mataki ko da kan zuwa. A samu dai a sunin hmm. a tare da su. Inda ya gagara ne kuma sa da su na bakin da kan su. to da lamun gode da wannan kira na karshe da muka dauka daga jos wato a karamar hukumar kwamfan a jihar plateau muke muka kawo karshen wannan gaba daukan wayoyin na kuma na godiya kwarai da gaske to yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice mai yiwuwa nahiyar afirka ta kara samun wasu gurabu biyu a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da ake gudanarwa daga shekara ta 2026 shugaban hukumar kwallon duniya fifa gianni infantino shine ya bada wannan tabbacin idan har an kara yawan ƙasashen da za su fafata wasannin na karshe na gasar zuwa 40 yanzu haka kasashe 32 ne ke zuwa gasar to amma infantino ya bada shawarar kara su zuwa kasashe 40 tun ma kafin zaɓensa a matsayin shugaban hukumar a watan fabrairun da ya gabata da zaka kuma nahiyar ta afirka tana da gurabu biyar a gasar to amma fa ko da zancen karin ya tabbata ba zai so mu aiki ba har sai a shekara ta 2026 domin kotuni da aka tsara gudanar da gasannin rasha a shekara ta 2018 da qatar a shekara ta 2022 tare da kasashe 32 a gasar kwallon kafa ta fa ta ingila kuma daga yanzu za a ba da dama ga sauya 'yan wasa har guda hudu a maimakon uku a matakan karshe na gasar ta bana za a soma sabon tsarin ne bayan amincewar hukumar kwallon kafa ta kasa da kasa an gwada sabon tsarin na kara yawan 'yan wasa da za a sauya zuwa hudu a gasar kofa america da aka gudanar a bana to amma za ta soma aiki ne a wannan sabuwar kakar wasanni a gasar ta fa kuma daga matakin kwata final ne zuwa karshe. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta chelsea czech fabregas ya sami jan kati tare da korarsa kai tsaye a filin wasa sa'ad da kungiyarsa ta chelsea take karawa da kungiyar liverpool a wasan sada zumunci na shirye-shiryen shiga sabuwar kakar wasanni sakamakon shigar mugunta da ya yi wa sabon dan wasan liverpool din ragnar klavan a kasar amurka kocin liverpool jagen club ya tabbatar da cewa bayan kammala wasan fabregas ya shiga dakin shirin na liverpool inda ya bada hakuri akan lamarin shi kansa kocin chelsea din antonio conte ya nemi gafara akan aukuwar lamarin duk da yake ya ce ba da gangan ba ne murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai shirin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A ranar 28 ga watan Yuli ne muke yin shagalin cikar shekaru 65 tun lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta rungumi ɗaya daga cikin muhimman ka'idoji mafi tasiri a rayuwar bil'adama wato yarjejeniyar mutunta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An fi sanin wannan mataki ne da sunan yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta shekarar 1951 kuma yarjejeniyar ce ta fayyace wane ne ɗan gudun hijira sa'annan kuma ta sare haƙƙin da ya kamata a baiwa masu neman mafaka a wasu ƙasashe. wannan yarjejeniyar ta ƙasa da ƙasa ita ce ta farko da ta mai da hankali kan buƙatar kulawa da ya kamata a baiwa kowane ɗan gudun hijira wacce ta buƙaci kowace ƙasa da ta kare duk ɗan gudun hijira da ke cikin ƙasarta. yarjejeniyar ta kuma ginda ya irin walwala da ya kamata a baiwa 'yan gudun hijira da daman yin ibada da aiki da kuma ilimi sa'annan a basu daman samun takardun tafiya da kuma samun walwalan kai komo a ɗaya ɓangaren kuma yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa su ma 'yan gudun hijiran suna da alhaki da yara rataya a wuyansu mai alaka da sharuɗan zaman ƙasa na hukumomin ƙasashe da suke zaune a cikin su suka ba su matsuguni kamar bin dokoki da kuma sharudojin samun mafaka a wannan ƙasar yarjejeniyar ta haramta mai da 'yan gudun hijira ba da son ransu ba zuwa ƙasar da suke tsoron kai su gaban doka wannan tanadi na yarjejeniyar ya samo asali ne daga abin da ya faru a shekarar 1945 lokacin da yakin duniya ya tarwatsa 'yan gudun hijira sama da miliyan 40 daga mahallansu har suka watsu a nahiyar turai suna neman matsuguni ruwa jallo a yau mun sake samun kanmu cikin wani sabon bala'i da ba mu taba ganin irinsa ba a tarihin duniya na 'yan gudun hijira inda shi ne ma ya yi sanadiyar wannan yarjejeniyar a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sama da 'yan gudun hijira miliyan 20 ne a faɗin duniya suke cikin hali da za a iya bayyana cewa su lalle 'yan gudun hijira ne kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar a wannan shagali da ake na cikar shekaru 65 da kulla wannan yarjejeniya ya kamata mu tabbatar da cewa ba mu manta tarihi abin da ya faru a baya ba don kada mu je mu sake maimaita abin da ya faru a baya ya kamata mu yi marhabi lale ga 'yan gudun hijira ko a ina suke a taimaka musu ta kowace hanya har lokacin da za su koma ƙasashensu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga labarai a takaice. laraba ne a wajen babban taron su a birnin Philadelphia, shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawabin da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka ba Donald Trump ba a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallami jami'an sojan ƙasar ta fiye da 2,400, Majalisar ƙolin Sojan ƙasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amuran da suka wakana bayan abin da ya faru kwanan nan. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka amince su ajiye makamansu suka kuma mika kansu ga hukumomi daga nan zuwa watanni uku masu zuwa. Bayan yarjejeniyar Ahuwar kuma, a sa'ad da Ministan Tsaron Rasha Sergei Shoigu sun ce gwamnatocin Rasha da Siriya za su bude wasu hanyoyin fita birnin Aleppo guda uku don fararen hula da ‘yan tawayen da suka amince su ajiye makamansu, sai kuma hanya ɗaya ta ‘yan tawayen da ba su amince ba kuma suna so su gudu da makamansu. A wani jawabi da suka yi ta kafar talabijin, Shoigu da shugaba Vladimir Putin sun ce nan ba da jimawa ba za su fara aikin ba da agaji mai yawan gaske a wajen birnin Aleppo don taimakawa fararen hula da 'yan ta'adda waɗanda suka wato waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su har ma da mayakan da suka yarda su ajiye makamansu. Bayan hanyoyin da za a buɗe kuma, Shoigu ya faɗi cewa za su tanadar da sansanin ba da abinci. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan baki daya cikin shirin namu ne sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wata taugar abokan aikin mu da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta ni gabatarwa sai jule Latest Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu Keith Holmes da ya daidaita mana sautukan ni Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC